Uh, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. To, Malam Bakano, ko me sunanka? Sunana Mustapha Isa Abdullahi. To, ni sunana Nura Ibrahim. Eh. Kuma ni ba sokwace na, daga sokwata na taho Kananga. Na zo ne da don komai ba saboda na ji ana cewa Kano ta dabu tumbun giwa jalla babba Hausa yaro ko da me ka zo an fi ka. fika ba. To ni eh. kuma ina ganin ni ina da ja akan wannan magana. Eh. Shi zai na zo a tabbatar mun wai shin da gaske an hinin koko ba a hini ba. Eh to mu je mu je. To ni dai sha na. To kuma waka na iya. Ita ce waka Ita abbaiwata. Ita abbaiwata. Eh. Sha waka ba. To shine nazo a gwada min an fina a wannan waka sai in yadda cewa eh wannan maganar ta Kano taken Kano nan haka yake. To shikenan da farko dai zan ina da shiri a kanka. To me a shirinka? Ni nan da kake gani ni ma shahararren sha'iri ne. Najiya. Kuma ina ganin cewa zan gwada ka. Najiya. In tabbatar da cewa a'a an hika ɗin ko kuma a'a ba a hika ba. To kai ma sha'iri na. Eh. to ai wannan haduwa ina ga wannan wagga haduwa ta zo daidai da zan eh. zan ma tambayoyi to a cikin waka to ta Hausa eh. guda goma ta Hausa to idan har eh. ka ci wannan guda goma na yadda ba a hika ba ka yadda ba a hini ba eh ba a hika ba ba matsala in kuma ka ci guda tara ka faɗi ɗaya karka ce ka ci tara duk su rushe ba matsala eh ba matsala ka faɗi na faɗi na yadda ka faɗi na yadda ta idan kuma eh ka ci eh, na fara a ta farko ka faɗi eh to ka faɗi fa to ba komai kuma zan baituka na za su fara da ye eh kai ma an shinka ya ƙara da ya ƙara shi da ye to shi a sharaɗinka an saka shi a sharaɗinka yawa ta ƙare da ye in ba ta ƙare da ye ba ka faɗi ba matsala ka yadda na yadda to to za mu fara to bismillah mu je zuwa ka shirya na shirya ka shirya na shirya to